mawuyacin halin rayuwar da aka shiga a yankunan karkara a sakamakon karancin abinci ya sa hukumomin nijar kiran taron gaugawa da ya hada mambobin gwamnati da wakilan kungiyoyi da jakadun kasashen waje a nijar domin kwatanta musu bukatar su bayar da agajin gaggawa don cike gibin da ake fuskanta a halin yanzu kamar yadda ministan cikin gida bazu muhammad ya shaida mana jama'a suna cikin yanayi mai tsanani mun kiraye su mun ba su bayanai kuma muka kira gare su eh, su zo su kama mu agaji eh, tun kafin lokaci ya matsa mun yi tsammanin har a kai ga azumi buhun hatsi ba zai zarce jika ashirin ba amma yau ga shirin nan kamar yadda na gaji jika talatin abin da ya shahi ce maka da za a raba kyauta abin da muka tsaye da shi ne ton dubu hamsin da biyu su muna da su mun mallake su insha Allah za mu fara raba su kafin azumi ya zo Eh, abin da ya shahi abincin bisashe nan ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu abin da muke bukata a kaɗan ƙinshi ton dubu tamanin da biyar abin da muka mallaka yanzu haka ton dubu shida da eh, ɗari uku kuma akwai karancin iri da muke da su yanzu haka eh, muna bukatan ton dubu goma sha biyar abin da muka da shi yanzu haka ton dubu uku a kaɗan ƙinshi abin da muke so abin da mu saura miliyar biyu ne su ne kuɗin da muke so faduwar darashar naira da a ɗaya ɓangare illolin da rikicin boko haram ya haifar a fannin noma sun ƙaru a kan wasu tarin matsalolin da suka yi sanadiyar haddasa babban gibi a game da bukatun jama'a naira da da ake canza jika guda naira ɗari uku ta kai jika guda naira ɗari takwas kenan mutumin ya kai bisa najeriya ba ta da kuɗi abin da muka shaida a watannin da suka gabata shine ake kawo bisa shi daga najeriya a sai da su niger matsala ta biyu kwanakin baya a najeriya an sayi ton da hamsin na cimaka nan e, jihohin nan na arewa aka kai su borno da yobe wannan operation ɗin ita ta yi sanadiyan hawan farashin hatsi da Eh, masara eh, da dawa wakilan kungiyoyi aminan nishar da jakadun kasashe a wannan taron gaugawa sun bayyana aniyar hamzar ta bayar da dauki don fitar da jama'ar yankunan da wannan matsala ta shafa daga kangi kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a bugo da ƙari kakakin kungiyar eu a nishar monsieur frederic yake cewa za mu kai wannan magana a birnin bruxelles a ƙarshen makon nan da muke ciki saboda haka ne ma na cewa prime minister birjira fini kungiyar eu za ta yi amfani da wannan dama domin kara adadin kudaden tallafin da take ba wannan ƙasa a can baya wato dai faduwa ta zo daidai da zama dama dai tun a ƙarshen shekarar 2016 ƙasar ta nijar ta ja hankulan duniya cewa mutane kusan miliyan ɗaya da rabi ne ke fuskantar karancin abinci baya ga matsalar ciyawar dabbobin da aka shiga sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger